a faɗa ta maduguna adawar dai wannan tsari ya yi aiki a tsohon gwamnatin kasar inda suka samu aka dawo da sama da dalar amurka miliyan dubu hudu sannan kuma shine yake zaman kashin bayan sake ginin turkiya duk da cewa dai tsarin ya aiki a tsohon gwamnatin cip olusegun obasanjo daga dukkan alamu kuma ya gaza ga gwamnatin yar-aduwa da ma yarauta jonathan da ta shuɗe a fasar awalla musa rafsanjani da ke zaman shugaban kungiyar transparency in najeriya mai kai hanci a kasar ya yi daidai da irin uh, wato uh, matsayin da marigayi uh, tsohon shugaban kasa umar musayar addu'a da kuma jonathan suka dauka na batun waɗanda ake aka same su da cin hanci da rashawa a kwato kadarorinsu sa'an nan in har sun yadda sun kwato sun ba da kadarorin za a yi musu yafiya to mu a gaskiya a ganin mu muna ga cewa wannan mataki bai yi tasiri ba wajen hana ci gaba da wato cin hanci da rashawa da sace kuɗin jama'a. ba da kariya ga barayin biro ko kuma ƙoƙarin rage asara ta kasa da yi tarayyar najeriya na da matukar bukata ta kuɗaɗe da mu babban aikin sa ginin kasa da ma al'ummarta yanzu yanzu dai ƙasar na dogaro kusan kacokan a bisa bashi na ƙasar sin wajen sake ginin tituna da layin dogo da mara ta bukata ta zamani. kuma a faɗar abubakar aliyu da ke zama wani masanin tattali na arziki ƙasar na iya amfana a ƙarƙashin shirin in har an tsara shi a bisa yadda ya dace ya yi magana wasu ƙasashen da aka yi wannan yafiyan wannan an maida wasu kaso wasu kaso a cikin abin da aka mai aka ɗauka aka yi masana'antu da sauransu wanda zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasan kuma an daina aka zubar da shari'a wai kuma aka rike wasu kaso idan haka ne idan ka duba gundarinta a tattalin fannin tattalin arziki za a iya a ce zai taimaka a kasan halin da ake ciki amma idan ka duba matsalan cin hanci da rashawa da wannan sace-sacen dukiyar jama'a da ake yi wannan annoban nan wato kamar ruwa ne za ka ɗibi ruwa ne a kwando tun da mun kai wannan matsayin nan yaƙin nan da cin hanci da rashawa to ya kamata a yi ta gaba ɗaya a yi ta ta kare ko kuma a samo mata sabon tsari da yi najeriya na tsakanin sauyin tsarin yakar hancin da ya tanadi ya fiye ga 'yan boko na kasar ko kuma ci gaba a cikin tsarin da ke tafiyar ne a halin yanzu alal misali dai an share sama da shekaru goma ba tare da nasarar iya tabbatar da hukunci bisa da dama a cikin tsofaffin gwamnoni na kasar da ake zargi da wasu shaidu jihohin nasu ba kuma a faɗar barista buhari su da ke zaman lauya mai zaman kansa a nan abuja ai sabon tsarin na atiku ya saba a cikin tsarin shari'a da tarayyar najeriya ke tafiya kanta manta da akwai shari'u da yau wasu sun kai shekara goma wasu sun kai shekara goma sha biyu bayan haka akwai haƙƙi da ya shafi ba kawai na gwamnati ba akwai na mutane ta yaya za a yi gwamnati ta zo ta ce to shikenan an yanke ana iya cewa na gwamnati gwamnatin nan huba wanda yake zaune sunan shi gwamnati ba haƙƙi ne na jama'a kuma wani ya zauna kawai ya ce to na yafe wa abokanan siyasa na abin da suka sace saboda a ci gaba ba ni ci gaba da za a samu abin jira a gani dai na zama take shi da ta kara tsakanin masu tunanin mikiya bisa hanyar al'ada da kuma masu ganin sake dabarar yakin na iya kaiwa ga samar da da ke da ido ba da musa dw hausa daga abuja a najeriya